الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ya kai wannan annabi, baka samu labarin wasu manyan mutane daga cikin bani Isra'ila bayan zamanin annabi Musa ba, yayin da suka ce wa annabinsu, ka tsayar mana da wani shugaba da za mu yaƙi akan tafarkin Allah tare da shi. Sai annabinsu ya ce da su, watakila, in aka wajabta muku yaƙi, ku ƙi yin yaƙin saboda Allah. sai suka ce suna masu inkarin zaton da yake masu me zai hana mu yaƙi akan tafarkin Allah ga shi an samu abin da zai sa a yi hakan daga gare mu hakika maƙiyanmu sun fitar da mu daga mu sun kama 'ya'yanmu don haka za mu yaƙi don dawo da mu da kubutar da ribatattunmu yayin da Allah ya wajabta musu yaƙi sai suka bijiri ba su cika alkawalin da suka ɗauka ba sai ‘yan kaɗan daga cikinsu Allah yana sanar da azalumai masu bijirewa umarninsa masu warware alkawarinsa kuma zai saka musu akan haka.